بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم فيما أمركم به ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله إن الخطبة تتحدث عن الشيطان وأما داخل الشيطان في اقواء بني آدم ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أيها الأخبار هناك مداخل للشيطان في إذلال بني آدم وهي كثيرة جدا جدا لكن نذكر بعضا منها على سبيل المثال منها الغضب وهو مفتاح كل شر فإذا غضب الإنسان فتح الله الكرم ودخل منه الشيطان فيلأم بعقلي والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو يعلم الناس ما في الغضب لصبروا وما غضبوا جاء أحد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فرد مرارا قال لا تغضب ألم تروا إلى أن الإنسان إذا غضب مرت عيناه وانفتح أوزانه ومن هنا يظلم ويقتل ويقلب ويقرب وعلاج هذه الفتنة هي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عباد الله ومن مداخل الشيطان على بني آدم خوف الفقر يقول الله تعالى في موسم التنزيل الشيطان يعيدكم الزمر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه ليس ليس والعلاج من هذا تقوى الله عز وجل والتوكل إليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بارك الله لي ولكم حمدا وشكرا لمن كان الإنسان بالآية من الجن والشياطين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون توافر حديثنا ومن تلك المداخل الحرص والطمع فالحرص من أخطر مداخل الشيطان على بني آدم انظروا كيف اتخذ إبليس وسيلة الحرص لإخراج أبينا آدم من الجنة وقال ما نهاكما عن ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما بإبان جائعان وسلا في غنم لأفسد لها من كذب المرء عن المال على المال وصرف الدين والعلاج من هذه الفتنة الرضا بالقليل من الرزق وأكل الحلال قال عليه الصلاة والسلام وارض بما قسم الله لك قسمها من الناس وقال رب العز والجلال موكب التنزيل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن مداخل الشيطان الإخوة الكرام دون الأمل يأتيك الشيطان ويقول لك تبدو أن تكون كذا ويبدو أن تكون ذليا وينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذا قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم من وكل من قال عمله يفعل كذا ويفعل كذا للحصول على عمله والعلاج من هذه من هذه الظاهرة كثر مثل الموت وليعرف أنه ليس كل ما يتمنى الموت به عباد الله ومن مداخل الشيطان من جانب الشهوة الشهوة البطن وشهوة الفرد كل هذا من مداخل الشيطان كم من الذين هلكوا بطول شهوة النساء والعلاج من هذه الظاهرة مصاحبة الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان المسلم اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آدم به وآدم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آدم به وآدم يا الله بارك وإياك الله salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. babu tana magana a kan wasu mashiga da ke yanke shigowa wannan mashiga ɗan adam babu suka yan uwa musulmi ko baya sani ke ɗan manoma suka ɗan adam ya halakar da shi ya sace Allah shi musa azaba shi dan ya ce mu annabawan Allah hari shi dan ya ce mu salihan bayi hari ya ce mata hari ya ce maza hari موجود في بحيث أنها شيء حرام يا سيما أنك آدم هاي الأيام في الجبال يا سيما أن الله الله لم يجب الصالح لباس صالح صالح وكم سيما كنت هاي فسوى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا سيما من هاي في سمساء آية كان يصلى في سمساء دولة يا سيما يصلى صالحا عليه إمام أحمد إمام أحمد رحمة الله عليه يقول أن جئنا ولن آه هيا har da dai ba ya samu sauƙi na malagin mutuwa don da yanzu dai ba ba za ta cewa har yanzu dai ya a shi kaɗai yanzu mini ke cewa ahmad ayi ta ta tsere ne ta mutu wa shari shi na mamalar da cewa a har da dai da ya fi bayan allah shi kan yana hanyoyi daban-daban na halakar da bil'adama suna da yawa fere. na daga cikin waɗannan hanyoyi ya fi kuma mutum da aka zuci mutum ya hasala lokacin ya kasala da lokacin da zai fito sai ya tsari bakinka ya dinga wasa da hankalinka ya sa kana faɗa wasu kalamai waɗanda ko kai kan ka kawo hanyar da suke ya fi faɗa da cikin waɗannan hanyoyin da kowane irin ya kuma kuma ba mu kallon zuwa ga idan su yi musu idanun su za su yi jajawar yi wajen su za mu tashi to a lokacin da ke komai da ɗaya abin da amma ganin wannan matsala shi ne mutum ya dinga a amman Allah a hudu billahi min ash-shaytanir rajim yayi Allah ya samu ya zauna insha Allah ta'ala ya samu sauƙi. saboda kuma Allah ya ce dama shi mushi wani garwar suna wanda ke take kunnawa cikin na'ada. da lara ya kunna shi yau rufe a cikin ya sai a rubuta kan zuri ja sai ka na wasu kalamai waɗanda ko shi kai ne in ya kuke sai ga kamata ku ya fi yin kwamu kuma daga cikin hanyoyin da shi ke bi wurin halakar da adam akwai wato jin tsawon talauci idan mutum jin tsawon talauci ya fara zuwa zuciya kai wani hukumar ce ɗan zai dinga gwada ma ya kamata ko mai ya kamata ku bi ta samun da hanyar kwarai da wani ba gare shi ku falla Allah ya kasance mai masali kuma mai kuma masali daga cikin magabata su kira da sabbi Allah shi maka rahama ya shi bai da wani makami wato ne kai kai idan talauci ya abu cikin abinda amma ga wannan matsala ne tsoron Allah da kuma dogara ga Allah subhanahu wa ala ya ce wanda ya dogara ga Allah cikin sarki Allah yana sanya mafita kuma ya ba shi arziki kalle idan ya fito mu annabi mu annabi adam baban mu annabi adam alaihi salatu wassalam idan ya fito ta hanyar fadayin zama da wawan makunta malamai suka ce shi dan shi dan mutum sai aka ta farko ne ba rantsuwa da Allah da kariya shi yasa duk wanda ke yana rantsuwa da Allah da kariya shi zai yi shi zai shi da gida ne saboda ya ku bayan Allah ku hasara da kiyon kwadai yana iya kai mutum mahalaka mun yi da Allah cikin da kai a yanzu manzo Allah ya tabbata manzo Allah ya ce wato kuraye guda biyu masu sun yi matsayi yana daga cikin abin da ke nan su kowa ya hana abin da amma da wannan matsala shi ne yanzu da kaɗan daga cikin hannun da abin da Allah ya san masa sun samu da ya kwa ne ɗaya riga da ɗaya riga da ka samu ka samu gode ma da abin da ka cikin da ya zai shi ka gode ma Allah sai Allah ya kara ya zo a cikin hadisi manzon Allah ya ce ɗaya riga daga wanda Allah ya raba ya fata kan zama su da su mutane ya fi yan uwa musulmi Allah ba ka sarki ya faɗa cikin Qur'ani ya fi mutane su daga abin da kasa halal kuma wanda an mai dace kada ku bi hanyoyin shedan saboda shi shedan gare ku bacci ku bayyana domin ke iya da gaske hanyoyin da shedan ka bi wurin halakar dan adam akwai dogon buri shedan ya zo ya ce maka ya kamata ka yi wannan kuzo ya kamata ka hauta dan shamu da ba ka yi kamata a ce ka shi kuɗaɗe ka za ya kamata a ce ka samu lokacin sai ya sa duk abin da ke iya wa ka samu shi kana ɗaya, kana ɗaya yin kisa kana ɗaya yin robarin akwai shawa shi dan na zuwa bangaren shawa ya kama shawa shawa mata ko shawa wani abu da ba sai kurkur saboda mai zai sai hana kan ra'a yawa daga cikin da sun hana kan mutum shawa shawa mata shawa ciki yunwa da sauran abubuwa da wanda ba su cikin nan hana su ya manna sai ya samu ya halaka da sauran biyar wannan abinda amma da ruwan da matsalar